Calango, calango. Masu sauraron barka da warhaka shirin labarin matasa kuke saurare a daidai wannan lokacin. A nan cikin ɗakin magana kuna tare da ni Fanta Shamsu da Gora tare kya a Shirin kuma yana zo muku ne daga Studio Kalangu. Ya ne kiki kina lafiya? Lafiya lau kalau fantastic yaya kike yau miki ka kawo muna. To kiki a yau za mu yi tsokaci akan wasu ƙungiyoyin matasa na unguwar Gudal a garin Yamai waɗanda suka kawo tsare-tsaren a zo a gani a unguwar tasu. Sai kun fannin ba da ilimi a cikin takaitaccen rahoton mu za mu je da ku ƙauyen Tabala da ke garin Balai Yara a jihar Tilaberi domin zancen karatun 'yan sakandare. duk ƙarshe sai filim na wasannin motsa jiki zancen nasarar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid. Kiki a makarantar iyace ta nan babban birnin ya mai zancen sama matasa aikin yi ya zamanto jigon wata muhawara da aka gabatar a bainar jama'a. Haka ne fantastic kuma a ganin mai gabatar da muhawarar Malam Munkaila Ali wanda yake mai koyarwa a makarantar daga cikin silolin rashin aikin yi ga matasan akwai rashin bin ka'idodin tsarin da ake cima kames ga rahoton sai mu saurara idan kuka ɗauko bisa ka'idodin kames ba da ilimi ya kamata ya kasance bisa abubuwa uku yanzu abin da ke faruwa a fili shine ba da karatu ya fi mai da hankali bisa zuba karatu karara kenan ɗalibai ta fuskar aikatawa ya kamata su ba da ƙoƙari sosai a bangaren matasa masu diploma ya kamata su himmatu ta hanyar kafa ƙungiyoyinsu da kuma kafa kamfanoninsu a baya domin mun kafa wani kamfani ana ɗaukar watanni a yau kwanaki biyu ne ko uku sun isa ku samu takardunku. Muhammad Alhassan wani matashi ne da ya karanci ilimin fasaha al'adu da gine-ginen da wato archaeology a Musée d'Histoire Naturelle de Paris ya kawo wani tsarin domin nunawa 'yan Niger mahimmancin kayan gargajiya da al'adun ƙasar tasu. Gora ta hakan kuma shi wannan matashi Muhammad Alhassan zai kawo nashi gudunmuwa wajen karewa da bunƙasar da al'adun gargajiyar Niger ta hanyar shirya sa akan na'urori kala-kala na kwamfuta kamar yadda ya yi wa 'yar jaridar rediyon Britain ta kasar Faransa. Karin bayani. Don mu ba da kwarin gwiwa ne da kuma baiwa matasa wata dama na farfado da waɗannan wurare da muka keɓe da suke bisa hanyar ɓacewa kamar misali tsohon birnin Agadis da yanzu haka tare da canjin yanayi da ake samu ruwan sama sosai dakuna suna faɗuwa babu masu yin su kuma ya kamata a sabunta abubuwan a zamanance. akwai wajen dinosaur ɗin da yake a fili iska yana lalata shi inda tarihi ne na fiye da shekaru miliyan 65 da yake kokarin bacewa dinosaur abu ne da ba iya kekira shi mun zaɓi wannan wuraren ne domin kula da su da kuma ingiza hukumomi na yankin su mayar da hankali na kula da waɗannan wurare domin tanadi da kuma kare su gwarawai kin san da matasan anguwar gudal da ke nan babban birnin yamai sun shirya wasu tsare-tsare domin farfado da himma tasu anguwar. Kwarai kuwa gora kum daga cikin tsare-tsaren da suka akwai share-share domin tsabtace unguwar tasu da kuma yi ma ɗalibai waɗanda za su zana jarabawa bana bikon karatu. Aikin tsabtace wurin jama'a da wuraren bada ilimi ga ɗaliban da ke shirin jarabawa su ne wasu daga cikin ayyukan da ƙungiyoyi biyu suka aikata. Waɗannan darussa ana bayar da su ne ga ɗalibai na ajin ƙarshe da za su yi jarabawa BPC da kuma jarabawa baccalaureate. Ganin tsaikon da cutar corona ta kawo a cikin ƙasa don haka ne muka haɗu na cewa mu mika kira ga matasan gudar da suke iya ba da darussa a dai cikin dukkanin fannoni. Wani kira da ya samu karɓa daga waɗannan matasan ƙauyen fiye da gwamman matasa malamai suka amsa kuma wasu kusan talatin masu koyon aiki suke halarta ga darussa baya ga ilimi kare muhalli na daga cikin abubuwan da ke gaban ƙungiyoyin gudal misalin ƙungiyar cebero da ita ta shirya wani aiki. aikin sharar hanyoyi shugaban kungiyar Cebero Isaka Umaru. Kaddamarwa ce ta fuskantar sabuwar tafiya. Mun saba yin shara amma a wannan karo bayan shara da maraice za mu dawo domin wayar da kawuna ga waɗannan da suke kewaye da tituna. Za mu shaida wa al'umma tsafta tana gaban komai. Za mu ci gaba da wayar da kawuna har a cikin gidaje. Da fatan wannan aiki na 'yan gudal zai zama wani misali ga sabon tashi. Gora tun da aka koma makaranta ranar 1 ga watan Juni da ya gabata a makarantar sakandare ta ƙauyen Tabula garin Ballai Yara a jihar Tilaberi. Malaman sun kama jikinsu domin a samu ƙare karatu a cikin kwanaki 45 da gwamnati ta ƙayyada. Sun kuma samu sun ƙare karatun gora a yayin da ɗaliban ajin Turazim ta ɓangaren su suke ci gaba da bika karatunsu ga rahoton da abokiyar aikin Murka ta Abdurrahman ta haɗa mana. Ɗakunan ɗaukar karatu na zana hudu cikin wani makeken hili da ke cikin yanayi mai haskawa makarantar bada ilimin sagandari ta tabalak kenan ɗan gari da ke kilomita bakwai da garin ballai yara jihar telaberi cikin wannan makarantar kwanakin nan arba'in da biyar da gwamnati ya umurtawa makarantun boko domin kammala tsarin bayar da darussa sosai ma suka isa ga samun kammalawar a cewar sainiyaye daraktan makarantar ta tabala kwanaki arba'in da biyar mun kula da su sosai saboda malamai da ɗalibai ba su yi yajin aiki ba mun samu lokacin kammala jadawali kafin ma cutar corona mun kai kashi 80 cikin 100 na jadawali a cikin kwanaki 45 mun kammala jaddawalin ɗalibai na ajin turazim suna ta bita na yin gwaje-gwaje wani maimaitin tilawar jimilla aka shawarta wa ɗaliban da ke aji na turazim domin su samu nagartaccen kimtsi zuwa ga karar jarabawar diplomar kammala karatun sakandare bpc kowane malamin ba da karatu na da awa ɗaya kowace rana don ya ba su tilawar tafiyar da aikin. Haruna Nasiru, malamin koyar da darasin Faransanci, ya mana bayani a kai. a cikin tsarin shirye-shiryen ɗalibai ne da za su yi jarabawa muke yin musu gwaji na bita kowace rana malami yana yin awa ɗaya na yin gwaji ga ɗalibai ina iya cewa ɗalibai a shirye suke sai waɗanda ba su aiki sosai ɗaliban sun nuna cewar suna shirye domin tunkarar jarabawar Mun yi Istuwarjo, na biyu kuma mun yi Angalai, sannan muna bita na Faransanci. A kowane lokaci a gida muna yin bita domin tunkarar jarabawar. A hukumce ranar da aka tsaga don zartar da jarabawar BPC an san da ita, cewa da ranar shida ga watan Ogista mai zuwa. Yanzu kuma sai filinmu na wasannin motsa jiki. A fannin kwallon kafa kungiyar Real Madrid ta samu nasara sau goma a cikin karawa goma. Karawar ta karshe tare da kungiyar Villarreal inda ta jira musu kwallo biyu ya ba ta damar samun lashe gasar La Liga karo na 34. Kungiyar barsa ce ke biye da su duk da bambancin maki bakwai da ke tsakaninsu. Sai kuma wani babban albishir ga masoyan kungiyar Manchester City wacce aka hana ma halartar gasar Coupe d'Europe ta samu kotun alƙalan wasannin motsa jiki ya soke wannan hukuncin da aka yanke mata a ranar talatar da ta gabata ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasanmu na yau mun gode muku da sauraron da kuka za ku iya sake sauraron mu akan lambar uku bibiyar kyauta tare da airtel